dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Waɗanne irin ƙalubale ne samari da 'yan mata kan fuskanta a lokacin da suke ƙoƙarin tsayar da miji ko mata? tunda daga yaran masaf yaran da iyayen dukkan su hankalinsu da gaskiya ya fi karkata akan nisan abin hannun shi idan kuma na bari ya tafi wataƙila ba zan samu wani mutum da ya samarin wahala take. Yawanci mukan ɗan sa kwaɗayi ko son zuciya yayin neman matar da mutum ta ga mutum yana tsalle-tsalle ko koma ya koma Ba a wuri mace yadda za mu iya iya da gargwadon yadda za su iya riƙe ta sanani dama ba ka fara zuwa sanani wacce dama ka san za ka iya riƙe ta ba. Ku biyo mu domin jin ra'ayi daban-daban na samari da 'yan mata dangane da wannan lamarin. Sunana Kamaluddin waɗanne ƙalubale ne misali samari ke fuskanta a lokacin da suke ƙoƙarin zaɓar budurwar da za su aura a cikin 'yan matan da suke da su su me na ra'ayin a game da wannan ni dai da nake a kano most of challenges din da ake samu shine na 'yan matan most of irin sun fi son mutum mai ainihin kuɗi sosai sosai wato mai abin hali kenan yawwa mu kuma samari a the status wanda muka dan maybe fara aiki ba mu eh. jima ba eh. so most of the time in mutum ya nemi ya fara neman aure to za ka ga idan wanda ya fi shi karfi ya zo sai ka ga ya ainihin kure shi tunda daga yaran masaf yaran da iyayen dukkan ta hankalin su da gaskiya ya fi karkata a kan mai dan abin hannun shi. Mai dan hannu. To misali a kai misali a matsayinka na saurayi in ka tashi neman auren kana da burwa da kasan ta kila guda biyu ko uku ko kuma koda guda ɗaya ce ka da ita waɗanne abubuwa ne zaka yi la'akari da su tukunna waɗanda za su zaka duba gaba da baya tukunna kafin ka sa kafa cikin misali ko kuma ka ci gaba da magana aure ko kuma ka aure ta gabaki daya gaskiya ni dai tashin farko family ma da na fito da shi most of family auren family ake mm. kuma ni gaskiya na ga auren da yawa wanda mutane sun bin a familin mu saboda haka ni ma if possible mm. Dan zan ci gaskiya ne ku zan ba wa baba ta dama zan ta bin mace mai hankali wacce ta ga hankalin ya sai abin nan tare da ta dace da kai gaskiya ne to ka san in the sense that za ta choosing min direct a'a idan ta selecting min dan za mu iya mu daidaita idan mun daidaita fa lillahi alhamdu to yanzu misali baka da wani abu da kake bukata a zuciyarka misali ka ce ka aiko kana so in zaka auri mace ta kasance tana da kaza da kaza da kaza eh to gaskiya kowa dai yana da um, ainihin abin nan ɗin da yake da interest a kai amma ni dai kam kawai tashin farko ina son mai ilimi mai hankali wacce za ta respectin na kaso amma baka shirya yin auren bayan tukuna kana da yi eh, ni yanzu gaskiya na gama ainihin digiri na a UK kuma na fara aiki kuma right now gaskiya ina master dina ne a Ocean State saboda haka ko dai gaskiya zan abin nan sai bayan na gama program. ‘Yan mata kashi-kashi ne, wasu suna samun samarin su musu yawa sai su kasa tsayarwa. Wasu kuma ba abin da kike so bane watakila babu ne kwaya ɗaya ne abubuwan da ba ka so a jikin shi amma ba yadda za ka yi to sai ka dinga wasu wasi a zuciyanka shin wannan in haƙura da shi ne ko kuma dai idan na haƙura da shi haka zan zauna da shi babu abubuwan politics in nan da nake nema idan kuma na bari ya tafi wataƙila ba zan samu wani mutum da ya samarin wahala suke a fannin kuma samarin sun ma yawa wataƙila wancan kyakkyawa ne amma talaka ne wancan kuma mummuna ne amma mai kuɗi ne wancan kuma shi dai ga shi duka amma ba ilimi a cikin ukun nan kuma kowa yana da qualities daban-daban da kake so sai ka rasa ya za ka yi a cikin ukun nan yanzu wanne zan tsayar kalubalen da mata suke fuskanta to misali idan iyaye suka ce yau sun yanke hukuncin za su aura miki saurayi ya za ki hmm. ɗauki wannan kamar shi kuma ta yaya za ɗauki wannan ko kuma zaki danganta wannan da ainihin irin kalubalen da kika bayyana mana farko to idan da iyaye suka ce to ga hannu suka taɓa maka sun kawo maka saurayin nan to da riga sun maka zaɓin nan ba za ka iya cewa ba ka aure shi ba saboda mu al'adar mu ba za mu iya cewa iyaye ba za mu yadda ba idan har sun ga shi ne ya dace sun kuma kawo maka dalilai bayan da za ka yi farko da kila ba irin mijin da kake so bane ba kwa soyayya haka za ka yi haɗu yake kaga babban kalubale ne auren da babu soyayya kuma a tashin hankali ne ba ka san mutum baka san wani irin hali yake ciki ba baka san me yake so ba shi ma bai san me kake so ba duk waɗannan abubuwan kalubale ne a adam mata kuma bayan da za ka yi an kawo maka ka aure shi baka da zaɓi. kamar yadda samarin suka bayyana cewa su ma suna samun kalubale musamman ma ta irin sanin halayyar mace me za ki ci gama da wannan su ma mazan ai haka suke ɓoye halin su suke yi idan su wani za ka gani fushi ne amma sun yi ɓoye ba nuna maka ya nuna maka shi mutumin kirki ne kuma samarin yanzu makaryata ne kafin ka samu nagari sai an tona wani zai kayan da zai sama arowa zai dinga yi motar da zai zo wurin ka arowa zai yi maka karya ya ce ga gidan da zai ajiye ka ya maka karya ya kai ka gidan wasu wata ila abokin shi ne ko abokin baban shi ce iyayen shi dan samarin yanzu sun zama abin da suka zama su mata suke yi in ba yar mai kuɗi ba ko yar wani ko ba su auren ba to kaga yar wani kuma ƴaƴan masu kuɗin sai kai ma ka fito musu a suran cewa kai ma kana da wani abu ka san duniya ka san wani abu ko kuma ilimin ka ya kai wuri kaza kuma duk ba haka bane kaga su ma samarin a yanzu ma a haka makaryata ne mai yau da rani ka kaskata mana Allah sai an tona a cikin samarin a cikin samarin akwai da suka bayyana cewa abin mafi tsoro ko kuma mafi alubalanta su shine yan uwan amaryar ko kuma budurwar yawanci mu samu irin wanda misali irin a ce anti ogogo haka takan suna taka rawar gani wajen zabar ma diya ko kuma yarsu eh, eh, saurayin da za ta aura musamman in har suna da wani a zuciya su wanda su bata suka cuta mata mugun ra'ayi ko kuma su kokarin zakulo wani hali da bai dace ba a makala a ce shi yayi kaza dan dai a kauda tunaninta akan ya za ki ce wani ban gani to ni dai ban fuskanci irin wannan ba amma idan an ci ko goggo ta kawo wani labari cewa gashi saurayi kaza yana da wannan halin da wannan da wannan abin da ya kamata a yi ne a je a yi bincike a gani shin yana da wannan halin idan an same shi da wannan halayen idan zai iya gyarawa ya gyara a zona lafiya idan kuma ba zai iya ba sai a kaura cewa a wurin nan dan ba za a yi aure akan yaudara da cuta ba. to a misali wajen bincika halifa to dama idan mutum ya zo kalamun bakin shi da lafazin bakin shi sanan da aka gane cewa da ne ko makaryaci ne da kuma alamomin da zai nuna maka zai so maka da wasu mugayen hali da yake so na ɗabi'an nasara ya kamata ka guje shi ko ya ce maka shi dan wani ne dan wani ne yana da kuɗi kaza yana da kaza wanda ya shi ne to shi ba shi bane to ya kamata ka guje shi na biyu kenan na uku kuma dan ya fiye nuna can yana da abin duniya ya san abin duniya ya kamata ka guje shi sannan kuma ana gane hali kamar idan a je unguwan da yake sai a samu gida hudu ɗaya a gaban gidansu ɗaya a bayan gidansu ɗaya a gefe ɗaya kuma a ɗaya gefen aika tambaya a nan a bincike halin shi to a nan za a gani irin halin mutum kirki ne ko ba mutumin kirki ba akwai samarin da ba su zama a unguwa misali sukan tafi hmm. makaranta ko kuma suka yi kaurace su je wani wuri sukan dai dawo lokaci lokaci kuma hmm. sun da ba hita suke bari sai wani abu ta yaya za a gano halin irin hmm. waɗannan ai hali baya buya in dai yana mu'amala da mutane dole za a samu wanda zai san labarin shi a wani guri sai a dinga zuwa inda yake zuwa da inda ya fi zama a samu wanda zai bincike shi a yi tambayoyi a kan shi a samu ma irin wani dai a ɗan tona su tare su dinga yin mu'amala tare kamar abokin shi ko kawa ko wani abu dai a gane hali. Sunana Ibrahim. wai waɗannan ƙalubale matasa samari kan fuskanta a lokacin da suke ƙoƙarin tsayar da mata da su aura ko budurwa da su aura. yawanci dai ka san matsalolin da suke faruwa ba sa wuta ɗaya zuwa biyu su kansu matasan abin da suke samun matsala yawanci ko ke muke samun matsala kan tira kaina yawanci mukan dan sa kwaɗayi ko son zuciya yayin neman matan da su jara ta ga mutum yana tsalle tsalle ko matan ya koma ta kuma yawanci matsalar da ta koro ka daga wurin waccan ko kuma halin da wancan take da shi da baka so ko bai ma ba in ka tsallaka ka koma wurin wata shi ma za ka kara fuskanta kuma a ƙarshe ka kawo kwamitin kanka duk ka nuna kana son su to at the end sai ka kasa realizing wacce ke da ta dace ka ɗauka domin in ka auna a cikin na ga kowace akwai inda take da rauni ko kuma mai maka ba wani halinta ko kuma wata ɗabi'a wanda ka yi kana ganin ka zauna da ita da matsala wani lokacin kuma in ka waiwaya in waccan taɓa maka wani abu sai ga kai ayi gara kuma waccan to yawanci matsalar da matasa ke fuskanta kenan dan asali sun kasa gane cewar ko mun kasa gane cewar da abin da yake akwai da kowace mace akwai inda ke kamar tana da kwari akwai inda ke da rauni hmm. idan ka shirya zama da ita to dole za ka ɗauki wannan abun ya zama ba wani abu bane ba. To kamar da farko lokacin zai bata ma amma Eh, kamar da farko ka ambaci cewa abin da ke damun samari yawanci kwaɗayi ne wani irin kwaɗayi kenan ta yaya zaka bayyana mana ah, irin wannan kwaɗayi a to ai ga ka tashi fassara kwaɗayi a wannan siga misali da muke magana kan magana aure ko magana matasa da mata akwai a ma'aunai da yawa da zaka amfani da shi zai zama kwaɗayi na kamar abun duniya da ta gani ko ko kuma kwaɗayi na misali sha'awa ta rai na ai tsura jikinta kaza ne na son mutum ne kaza ba ka tunanin hali ko kuma wata ɗabi'a da wanda shi ne kamata ka fara duba kafin waɗannan abubuwa so kuma ana iya kwanzaran ɗinsu yayin neman mutum da kake so wanda za wanda suka haɗa mata biyun nan ko uku suna so a lokacin aka da an ce ai ni wance jikinta nake so alal misali ko kuma ni wance ai ai suna da kaza ko kuma tana da kaza ko kuma ai ta ga wancan abin ne sa muke tare da ita ba bata cika tambaya na a duk wani abu sai je ta yi ko kuma ma ni ce min yawanci da ire-ire waɗannan abubuwan su ake alakanta su da irin kwaɗayin ko kuma hangi da matasa ke a kan matan da suke so ko kuma suke haɗa lokacin da suke so su aure sai su zaɓa wacce ce ta dace a wadda za su aura. kana ganin ba kamar misali irin waɗanda suke ake musu irin auren dangi ko kuma ce auren zumunci mm, mm, su waɗannan ai kaga ba su da wani zaɓi abinda aka aka haɗa su iyaye suka haɗa su suke suke yadda su yi yawa ba tare da wani jayayya ba ba tare da wani jayayya ba yawa to kana ganin wannan na da nasaba da abin da ka faɗi da farko misali cewa kuɗe ko wani abu a to ai ka san kuma duk da dai ana ta fuskantar irin waɗannan matsalolin ba zai yi a ce duka gaba ɗaya al'ummar ko kuma matasa an zama abu ɗaya ba an tare an zama ɗaya ba eh to na farko ni dai a nawa iya san tunanin na farko ka san dukan mu za a ce kuma Allah ya ce ko in irin in da kake samari sun kai biyu ko uku ka wannan kuma za ka duba kamalan mutum da nasabar mutum da sana'ar mutum da yadda mutum zai iya zuke ta haka dai ka san dole za ka dubi wannan. Eh. Eh da yadda idan mutum yanayin sana'ar shi na farko ma asali su kunna. Na na farko abin da zai fara zuwa maka ma shi ne addinin. Na biyu asali na uku kuma me sana'ar shi. wajen aka samu a abubuwan uku suka zama fasali da aka same shi yadda ya kamata to ina ga a cikin su za ta ji daɗi za ta san wanda ya fi waɗannan qualities wanda yake da waɗannan qualities in mai ta bukatu duka ba za ta je reyin ɗin ɗin ne za ta reyin ta ga wanne da ya fi ya fi a cikin kamar yadda wasu samari kamar yadda wasu samari suka bayyana mana sun ce yawanci ban kalubalen da suke fuskanta shine sai kan suna cikin neman yarinya suna cikin kokarin shirye-shiryen aurata sai a ciki ko antinta ko wata dai daga cikin yan uwa in suna da wani wanda suke daga bangaren su suke so suka hada ta da shi sai su yi masa zagon kasa misali a ce ai an bincika halin shi bai da kyau kaza kaza sauran su kokarin raba wannan budurwa da saurayi ɗaya daga cikin kalubalen da samari suka ce suna fuskanta kenan ya yake a wajen yan mata eh, eh, eh, kuma shi yawan nan idan aka samu matsala daga wajen ɓangaren ɗan mata gaskiya to ba za su rasa samun da akwai rijin da ya iyayen ko a ko uwa ko ɗan haka da sa na gaya akwai wani dan takaitaccen bayani da wani saurayi ya ce misali akwai lokacin da yake neman wata budurwa zai aura kuma har su riga sun kai ƙarshe to amma babban ƙalubalen da ya zo ya ta fuskanta shine sai aka nuna mai cewar gidan da ma zai ajiye sai an je an gani kuma da ƙarshe aka nuna cewa ai bai ma isa ba saboda gidan nan bai kai ainihin standard da za a sa yare a ciki ba haka ne mm. to kaga maganar nan faɗa maka ai kamar yadda Hausawa suke cewa daidai ruwa daidai tsinji ko mm. and shi ne wanda ake ta cut your throat according to your size in ba ka da gashin wance kar ka shi a what islamically ma is permissible because ko ubangiji ya umarce mu da cewa ba a wuri mace yadda za mu iya iya da gwargwadon yadda za su iya rike ta sanani dama ba ka fara zuwa ka nemi wacce dama ka san ba za ka iya rike ta ba at the first place hmm. eh sai haka ina cin ba ba ya da mai cin iya iska da mutum da za ta zauna to kai ma san tana da karfin da za ta je ta gyara wurin ta ko ma ba batun karfi ba dole wa'ansu za su nemi inda za su nemi su ga inda yan su za su je ba wanda zai so yan su yi auren wahala wata biyu dandalin VOA.